Hoto na uku Allah ya halitta itace iri-iri, ya halitta tsuntsaye da kifaye, ya kuma halitta dabbobi, duk abin da Allah ya halitta wanda ke cikin gonar shi yana da kyau. Allah kuma ya halitta mutum ya ce da shi Adamu, ya halitta mace ya ce da ita Hawwa'u, ya kuma bada ta ga Adamu domin ta zama mata tasa. Allah ya sa masu albarka, Allah yana magana da su, su kuma suna magana da shi, bisa ga nufinsa yana so su zama haka.